To yau da wa muke tare? Kabir Abbas. Wanda aka fi sani da? Da Kano Riders. Kano Riders. Eh. Ya aka ka fara waka? Eh na fara waƙoƙi shekaru da dama da suka wuce. Hmm. Wajen shekara zai kai ashirin da yanzu kenan. Shekara ashirin. Ashirin eh. Don mu ne muka fara irin wannan Hausa hip hop din ma. Mu muka fara fito da shi a nan arewacin Najeriya. Hmm. Eh, kuma har kawai yanzu kana hip hop din. Eh har yanzu ina yi wani. Idan aka ce Riders da hmm. wacce waka za a san ka? Eh kam akwai wata waka kunci cikin rayuwa. da ita aka sani. mu sha suwan wuta su sha <laughs> <laughs> eh, ok kunci cikin rayuwa ina za mu sa kanmu Allah kiyaye dukkan talauci kunci cikin rayuwa a nan ƙasar ya ishe mu ko ina mun kiɗime talakawa muna shan wahala dukiyar ƙasa yanzu wai tana ina manyan barayi duka sun wawashe babu ci da sha ko ina suna sane me yasa kai wannan wakar eh saboda yanayin da naga ana ciki a Najeriya hmm. yawanci mutane suna walalu haka to dai kai mawaki da ma kamata abin da yake faruwa ka dan taba mutane game da wannan wannan da kai wannan waka da kai ta za ta yi kamar shekara nawa wannan ta yi shekara goma da ka yi ta eh. to bayan ita ka daɗa ta wata irin ta eh na yi remix din wannan ita ma kamar haka ne aka canza mata kiɗa haka da kuma an shi Eh, eh, da sassafiya ina tafiya kan jaki na isa ƙasar libya na tsaki ni da ado spin da katin warki muna cikin ruwan sama muna hargagi sai ga wani ƙato yana shawagi sai ya rike katin kulki ya bi mm. ka je libya ne eh na je libya me yasa ka je libya eh na je libya ne lokacin akwai wani wasa da aka da lokacin gaddafi yana da rai eh. akwai wani anniversary da yake duk bayan shekara daya eh, ana yin sa mm. to lokacin naje in halarci wannan eh na mawaka ne yana gaito mawaka larabawa haka daga kasashe mm. daban-daban mm. to shine naje ni ma dan in samu shiga wannan ainihin wasan ka samu shiga eh na samu shiga oh ta nake tunda kai akan kwancin rayuwa wannan da kai da nan Libya ta nake ko zaka je neman eh. Eh, arziki ne a Libya eh to shi ma shi ma wakan ai neman arziki ne shi ma ai duka um banda wani irin sakonni kake isarwa a waka ya ina idisar da sakonni gaskiya masu muhimmanci hmm. musamman akan yanayin da rayuwa take tafiya hmm. kuma waka ta tana taba kowane fanni haka na rayuwa na ku taba shi ma yanzu wacce ce bakan damiyar ka wannan din da ne muke da ita ce aka sani da ita gaskiya kowa ya sani da ita hmm. wannan kunci banda ita kuma fa na Hausa kawai kake ko kana na turanci a ina na turanci to a rera mana na turanci mu je okay I gotta keep my head up. I would never give up in the hip hop game. You gotta feel my song before you call my name. I remember when my enemies stressed me, disgraced me, trying to smash me in swamp. Your ritual activities never run me down. You don't wanna hear my voice, don't wanna play my song. Why trap to me? I try to do it for real. That's what kana son ka isar da wani sako dole sai kana fito da hannunka sannan sako. Kuma da ka juya harshe sai na dauka bature ne. A bature wani ba haushi ne. To I ina aka koyo wannan turanci haka wallahi nan muka koya nan kasar tamu nan muka karatu kuma nan muka koya wallahi to baya ga waka kana wata sana'ar koko da waka ka dogara a'a ba waka kawai nake ba ni ina gyaran irin talabishin haka da rediyo kuma eh. to wani irin kalubale kake fuskanta a harkar waka gaskiya kalubale kamar biyu ne na farko dai akwai rashin kuɗi mm-hmm. na biyu kuma su mawaka irin na yanzu na hip hop haka gaskiya ba su da haɗin kai akwai wato gaskiya ba haɗin kai akwai munafunci cikin abu wani irin munafunci kamar abu za a yi wani abu amma ba za a sanar da kai ba saboda ba a san ka zo wajen sai dai abu boye boye sai kiga wasu haɗa kai sun je sun wani abu yawa sai dai kai ka ji labari an wani waje an yi kaza kuma an riga an san kana yi din to ba ku da kungiya ai eh, akwai kungiya ai ko da akwai kungiya aka ce abu ba haɗin kai kowa san kansa yake kowa san yake ga shi ya samu ba kai ka samu to yanzu me babban burin ka to gaskiya babban burina ne a rayuwa mm. a yanzu shine kawai ni ina da buri in tafi amurka ne kawai saboda me kake son ka je amurka eh gaskiya akwai abu biyu da ya dace da mm. abunan dama ni tun farko ina son ƙasar amurka gaskiya mm. saboda dalilin haka ma yasa na fara irin waƙoƙi haka irin kallon bidiyon su da nake da waƙoƙi tun da yanda kake son amurka ka taɓa rera mata waƙa kwarai kuwa rera mata Take me to America. Nobody feel my pains except you and shed my tears. God bless America. Remember me. Don't forget with me. Hold my hands. Take me to Florida. I want to see Alexander, Susan, and his man. I try to go to America, but nobody wish. Are you crazy? You think you want to ride me crush? I'm hungry. You let me eat my fish. Everybody want to go to USA. I got same feeling. Everything America. Anything America. ba haka bane ba ai kowace waka ma zan iya ta haka to al'adan wannan shiri muka yi wa mawaki ta tsiye mu ce mana baiti ko ya mana amshi ya mana baiti ko ya mana amshi ya rera dandalin VOA rediyo ce ta matasa da ake kamata akan wayar salula ko iPad ko laptop in muka ta tsiye ka yanzu zaka iya mana mm. freestyle eh, dandalin VOA. Eh. To bismillah. Dandalin VOA dandali ne da yake faɗakar da matasa kuma za a iya kama za iya za ka iya sauraron sa a cikin waya yana da muhimmanci kwarai da gaske Allah ya ɗaukaka ku. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.